yayin da shugaba muhammadu buhari ya ziyarci kasashen nijar da chadi na tattaunawa za kawo karshen matsalan 'ya'yan kungiyar boko haram al'umman jihar borno musamman ma mazauna birnin maiduguri na ci gaba da fuskantar hare-haren bama-bamai ne daga wajen waɗannan mahara wanda ake watan cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne ko a jiya da marace ma sai da aka samu wani tashin bam din a daidan wani binciken ababen hawa tabda da kofan shiga barikin mai malari wanda aka ce ya hallaka mutane da dama da kuma jikata wasu sai dai an samu rahotanni masu karo da juna yayin da wasu ke cewa wannan bam din ya tashi ne cikin wata motar sharon wasu kuma na cewa ya tashi ne cikin motar itace sai dai wannan batu ya tabbata na cewa an samu tashin bom din kuma ya halaka mutane da dama yayin da wasu ke danganta shi da cewa harin yan kunnan bakin waken da yanzu hakan ke ci gaba da fafata da rundunar sojojin kasar a dajin sambisa sai dai da irin wannan arangama da jami'an sojan ke yi a dajin waɗannan maharakan kan yanki jiki su haɗa bumabuman da sukan shigo da shi cikin birnin maiduguri wannan dai shine karo na biyar a jere ana samun tashin irin waɗannan bumabumai duk wayewan garin allah ta ta'ala na dai tuntuɓi wasu da ke da gidajen su kusa da inda ake binciken wannan ababen hawa inda aka kuma samu tashin wannan bam din ga kuma abin da suka shaida min ta wayar ta eh abun gaskiya ya faru haruna wa mota ita ce ne a'a ba mota ita ce ba da sharon ne da mutane ne a ciki koya eh da mutane da bakin ina ne sai dai mafita ta fara can wani gidan mai inda suke cekin din nan yawa eh to gaba da su ne kaɗan har ya taɓa sojoji ma ya taɓa ba ango mu ne abin ya faru ba E, a dadan ina ne a nan gabara gida bana gida na na kwatan da shiga na na jinkin na barak wannan eh. a nan ne abu ne sojoji ma ma sun mutu ma ba wallahi wallahi wallahi sojoji zan kai nawa eh eh mutane mutane shida ne mutane shida ne suka mutu eh amma wanda suka ji rauni suna da yawa eh suna ba suicide ne a motar sake ne ya ya mutu yana shigowa gari ne da mutan eh, yana shigo gari to kuma menene da wannan lamari akwai abin dubawa ganin yadda hukumomin tsaron ke bugun kirjin cewa suna samun nasara kan waɗannan mahara amma waɗannan mahara su kamu kwanciyar hankali su kuma kutsa zuwa birane inda sukan tara bama-bamai a duk inda suke so kama da kasuwanni da masallatai da ma wuraren sana'a kuma kan waɗanda ba su ci ba ba su sha ba ba tare da sanin dalilin yin hakan ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya